والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أحكام الجنائز بسم الله الرحمن الرحيم الطواف به الرحمن الرحيم. tawafi a kabari shi ma bid'a ne eh mu zuba cikin majmu'a salasayil kubra na shekul islam ibn taymiya yayi magana kan haka sannan al-madkhal na ibn al-hajj eh, eh, sannan al-ibda fi madar al-ibtida eh as-sunan sannan as-sunan wal mubtadi'a da kuma al-ba'is irja'u al-badr sama bi jidar al-qabr al-sharif lika ainihin ciki da lika baya a bangon kabari mai daraja mutum ya lika cikinsa ko ya liƙa bayansa a bangon kabari idan neman albarka to duk wannan gaba ɗaya bid'a a riyar shi hajji ibda eh mu duba al fi mazal al da kuma alba'is. Wata wada ulyad ala wato daura hannunsa akan windo na windan windan ainihin ɗakin kabari mai daraja windan ɗaki kaga su kaburbura irin na yan bid'a suna ana gina shi ne a yi to sai a sanya a daura hannu akan windo din wanda kabarin an gane ko wa halafu ahaduhum bi zalik wa halku ahaduhum bi zalika bi qawli kai ɗayan su ma saboda yana ganin darajar wundan sai ya rantsa na rantsa da wundan kabarin wani na rantsa da wundan kabarin yi wani bi qawli wa haqqil ladhi wada'ata yadaka ala shibaki na rantsa da haƙƙin wannan wanda ka ɗaura hannunka akan wundansa a gani wani ko na rantsa da hakkin wannan wanda ka ɗora hannun kafin windonsa wa qultu sai na ce ash-shafa'a ceto ya rasulullah wato in ma ɗora hannu a kabarin a windon kabarin annabi windon windon kofar da aka yi din nan mu je ɗora hannu kuma ya nemi tabarruki da shi amma yana rantsuwa da windon kabarin a gari kuma yana neman ceto wajen manzo sallallahu alaihi wasallam a ga neman ceto wajen wani Allah ya shirka ne ba a neman ceto wajen wani wali ko wajen wani shehi ko annabi sai a nemi ceto ya Allah ka cece ni ko ya Allah ka sa ni cikin ceton manzo sallallahu alaihi wa sallam na'am na'am إدارة القيام عند القبر النبوي للدعاء لنفسه Ta يتبيوا أو يتبيوا أو جن قبر النبي صلى الله عليه وسلم دومين الدعاء لنفسه ga kanshi ya roƙa ma kanshi Allah yana mai kallon ɗaki القاعدة الجليلة إيه في توازن الوسيلة الرد على البكر لتابع الرد على البكر مجموعة الرسائل الكبرى الكبرى تقربهم إلى الله بأكل التمر الصيحاني wato neman kusancin zuwa ga Allah da cin dabino sai hani wani dabino rifa a cikin rauda mai daraja bai kabar remba tsakanin kabari da mumbari mutum yana cin wani dabino yana neman kusanci ga Allah ta hanyar cin dabino an ji wannan aiki ne na NBA da ba malaman sunna sun tsaya kan irin wannan aiki ba da kaga irin wannan canfa canfa suna da yawa cikin addini kam al-ibda wal bahis eh al-istima inda al-qabr an-nabi sallallahu alaihi wasallam liqira'ati khatama wa irshadi qasai taruwa a wajen kabarin manzo sallallahu alaihi wasallam domin karatun soke qur'ani a taruwa in za ka soke qur'ani sai a taru a kabarin manzo sallallahu alaihi wasallam kuma a yi tare da kasida ana karanta kasidoji shirimiya ne alburda ne jaliya a yi ta karanta kasidoji ana waki, ana rangaji misali alhaji irin wannan gaba ɗaya abubuwa ne wanda ana yi a wasu ƙasashen an gane amma kila ba zo mana najeriya ba ko najeriya akwai bidiyoyi amma da irin wannan ba su zuwa ba tukuna مجموعة الرسائل الكبرى الاستسقاء بالكشف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتنيم نيم أوروبا da kashafi a wajen kabarin manzo sallallahu alaihi wasallam au gari agari min al anbiya wa salihin eh wani zai gaya ma cewa an bai kashafi an nuna mai cewa za a saukar da ruwa to wannan roƙon ruwa da kashafi mutum ce Allah ya yaye mai ya nuna mai can ya nuna mai sama za a yi ruwa ko ya nuna mai kaza an bai kashafi an nuna mai za a yi ruwa eh na'am arraddu al bakari mu duba littafin arraddu al bakari قلت نعم وأما يروى أبو الجوزاء أوس بن عبد الله قال قهت أهل المدينة قهت أهل المدينة متى أنا مدينة سيبري قهت شديدا فشكوا إلى عائشة فقالت